من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata tara. ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyar ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadu salaf fi ithbat at-taklif bayna al-ins wal-jinn wash-shayatin wa nafi an-nubuwwati war-risalati anhum inda muka kwana a shafi na arba'in da biyu inda malam ya koro mana zantuttukan magabata akan shin akwai aljani annabi ko babu malam yake cewa a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha ɗaya malam ya ce wa minal jadiri bi zikir fi hadhihi al-mas'ala wato daga cikin abin da ya cancanci a ambace shi a wannan matsalar annahu ikhtulifa annahu ikhtalafa fihi wa khalafan yanda al'amarin yake magabata da wanda suka zo a bayansu sun samu saɓani wa ilaika bayanuha bil fasli ga bayanan a fayyace kamar haka ya ƙulu shaikul mufassirin ibn jaririn tabari rahmatullahi alaihi ibn jaririn tabari Allah ya ji kansa da rahama ya ce واختلف أهل التأويل في الجن هل أرسل منهم إليهم أم لا imamu ibn jaririn tabari ya ce malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi akan aljanu shin akwai annaba a cikinsu ko babu malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi akan wannan gaba faƙada ba'aduhum قد أرسل إليهم رسل كما أرسل إلى الإنس منهم رسل wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce an aiko a cikin aljanu akwai annabawa kamar yadda a cikin mutane ma akwai annabawa haka su ma aljanu akwai annabawa sai ya ce zikuru man kala zalika dalilai ga wanda ya faɗi haka daga cikin ma'abuta ilimi قال حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال ثنا عبيد بن سليمان قال سئل الضحاك سئل الضحاك عن الجن عبيد بن سليمان ينا بعد da labari cewa an tambayi imamu bahak anil jin dangane da aljanu shin akwai annaba a cikinsu ko babu هل كان فيهم نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم شن an taɓa samun annabi cikin aljanu kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tambaya ce aka yi ma imamu Dhahhak faqala imamu Dhahhak Allah ya ji kansa da rahama sai ya bada amsa yace alam tasma ila qaulillah wai baka ji fadan Allah madaukaki da yake cewa ba ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati sai karanto wannan aya da ke cikin suratul an'am ya ma'sharal jinni wal insi Allah ranar tashin alkiyama zai ce ya ku tarin aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum wai ashe manzanni ba su zo daga cikinku ba ya kusuna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyina in ji Allah ya'ani bi zalika rusulan minal insi wa rusulan minal al-jinn imamu buhat ya ce abinda ake nufi da haka annabi ko kuma annabawa daga cikin mutane da kuma annabawa daga cikin aljanu shi mai tambayan yake tambayan imamu buhat yanzu tana nufin ayar nan tana nufin mutane akwai annabawa a cikinsu kamar yadda a cikin aljanu akwai annabawa faƙala bala sai imamu bahab ya ba shi amsa ya ce e abinda ake nufi kenan wannan magana ya zo a cikin jami'ul bayani, mujallaji na biyar shafi na bakwai zuwa 48 wa ƙala akharun wasu daga cikin malamai suka ce lam yursal minhum ba a taɓa aiko da manzo daga cikin anda wato aljanu ba babu wani annabi daga cikin aljanu قال الامام الفراء رحمه الله تعالى وغير واحد امام الفراء اولين سدغ cikin malamai sai suka ce المراد Rusun. abinda ake nufi da manzanni a wannan ayar da Allah ya ce ya ma'asharar aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yace abinda Allah ke nufi da rusul a wannan ayar ma ya'ummu rusulur rusul shine abinda ke game saƙon ɗan saƙo kaga yanzu wanda ya ji saƙon manzan Allah in yana isarwa kaga yana isar da saƙon ɗan saƙo ne wa kaji thabata anna jinna istama'u al-qur'ana wa anzaru bihi qaumahum ya yace ya tabbata cewa aljanu sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatun Alƙur'ani. kuma suka saurara da idar suka je suka yi wa mutanensu gargadi faƙaɗi ƙala subhana Allah wanda tsarki ya tabbata gare sa ya ce wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina Allah ya ce wa id sarafna ilaika, ka gaya wa al'ummanka a yayin da نفر من الجن Wasu tawaga na aljanu suka juya baya bayan sun saurari karatun Alƙur'ani daga gare ka a lokacin da suka taho tawaga na aljanu suka zo wucewa ranar juma'a sallan asbahi manzala yana wani gona da shi da zaidu yana sallan asbahi sai aljanu suka zo wucewa da suka ji karatu su daman a lokacin babbansu shugabansu ya ce su watsa a duniya a je a ko me ke hana su samun labarin sama saboda da suna zuwa su hau kafaɗin juna ba matsala amma yanzu duk lokacin da suka hau kafaɗin juna ana jifansu da yula menene sirrin da yasa ake jifansu da yula Shi ne su suka zo wuce sai suka ji manzo Allah na karatu yastami'una alqur'ana suna sauraron karatun alqur'ani falamma hadaruhu a lokacin da suka halarci inda manzon Allah yake sallan dan a gona ya dawo daga fa'if yana kan hanya bayan mutane sun jefe shi qalu ansitu suna zuwa daidai wajen sai suka cewa 'yan uwansu ku yi shiru falamma qumiya a lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne idar da sallar wallau ila ƙaunihin munzirina sai suka juya zuwa ga mutanensu suna musu gargadi kaga anan da suka ji ba sun ji ne? suka je gargadin da suke yi kaga yanzu su ma sun zama rusul Yan sako aiko sakon alkur'ani da suka ji suka je suna gargadi da shi to shine anan wasu daga cikin malamai suka ce to ayar da yace alam ya'tikum rusulun minkum rusul anan ana nufin munziri na masu gargadi ne Shi ne kafa hujja da wannan aya ai da suka koma kalu ya na inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ai sun ce ya ku mutanen mu mu mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafin yana gaskata abin da ke cikin attaura. wa ila yahdi ila alhaq yana shiryarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki mai kake ya qaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah suka ce ku amsa kiran Allah yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku daga zanabanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi saboda haka wannan arusul da ayan nan ta yi magana a kai tana magana ne akan masu gargadi wa an imamu shi kuma wa da waninsa sun ce annallaha ta'ala harsala lil jinni rusulan minhum ai ya aiki manzanni daga cikin aljanu bi ma'ana a cikin aljanu akwai manzanni wa sarraha ba'dhum anna rasulan minhum yusamma yusuf wasu ma daga cikin malaman an ce wai a cikin annabawan aljanu akwai wani annabi da ake kiransa annabi yusuf ana gane magana? wannan ana maganan wasu daga cikin malamai na musulunci ne ko suna kokarin kafa hujja cewa aljanu su ma suna da annabawa har wani ma ya ce akwai annabi yusuf a cikin aljanu Wanda fa annabi yusuf mutane ana ganewa ya ce wa zahirul aya zahirin wannan aya tafi irsalin rusul ila kullum minal masharaini maasharaini min jinsihim yake cewa zahirin wannan ayin yana hukunta cewa an aiko da manzanni daga kowane ɓangare wa'annan tarin da Allah ke magana ba ya ce ya ma'asharar jini ba ya ku tarin aljanu da mutane sai ce to da aljanu da mutane kowanne a cikinsu akwai manzanni min jinsihim daga jinsinsu kowa an ba shi manzanni bi ma'ana mutane suna da annabawansu aljanu ma suna da annabawansu wadda'a ba'abu qiyamul ijma' wasu ma daga cikin malamai sun raya cewa wai ijma'i ne ala annahu lam yursal ila aljinni rasulun minhum ba a taɓa aiko da annabi daga cikin aljanu ba wa innama ursila ilaihim min al-ins wanda aka turo wato annabi daga cikin mutane ne amma babu a cikin aljanu Wahal hal kana zalika qabla bi'sati nabiyina alayhi salatu wassalam amla alladhi nassa alayhi al-kalbi athani yace shin Wahal hal kana zalika qabla bi'sati nabiyina alayhi salatu wassalam shin hakan ya faru ne kafin a aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amla ko ko bayan an aiko manzan Allah ne الذي نص عليه الكلبي Asani, wanda imamu alkalbi ya kafa hujja da shi a matsayin nasti shi a wurinsa shine magana ta biyu cewa babu wani annabi da Allah ya aiko shi cikin aljanu qala yace kana rusul yursaluna ila al-insi imamu al-kalbi yace annabawa Allah na aiko su ne daga cikin mutane hatta ba'atha muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ila al-insi wal har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane da aljanu tunda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, bashiran wa nadhira walakin aktsara nasi la ya'lamun sannan ga kissan hadisin Imam Muslim na jinnu nasibin wanda suka zo suna garin Madina su ne wanda suka ji manzo Allah yana karatu a Fa'if hanyar sanadawa daga Fa'if suka ce ga munan tarin aljanu mun taro a wuri kaza a madina muna jiran ka ka zo ka yi mana wa'azi lokacin kuma manzan Allah yana tare da abdullahi ɗan mas'udin sai ya zana mai zane ya zabe shi da zane sai ce to kakka ƙetare wannan zanen ka tsaya a nan manzan Allah ya tafi abdullahi ɗan mas'udin ya ce cikin dare sai na ji kururuwa ya ce sai na ji tsoro kada wani abu ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina nan na tsaya har abu ya cutar da manzo Allah ba zan iya hakuri ba na yunkura in fita sai na tana ai manzo Allah ce kan in fita a wannan da'irar yace sai na hakura yace na kwana a mafi bakin cikin dare a rayuwata saboda naji kururuwa kaga yana fa aljanu ne ba amma shi ba wai kawai yana jin tsoro kada wani abu ya faru wa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani ma ce mai akwai aljani a nan ai wallahi ba zai ba zai dawa ba ko in ya gaba ya buke kenan ko wanda yana so ya nuna maka karfin tauhidin wa sahabbai shi ba wai yana a? a'a kawai yana tana da wa manzan Allah ne kawai sallallahu alaihi wasallam shi kawai manzan Allah yake kallo gane wa? to amma wani da ya ce kai kaza ne in ya tafi wani aboki ne da abokinsa sai abokin aljani ya buge shi sai malamin da yake musu rukuya sai ce wa ɗaya abokin ya ce rike min hannunsa yana mai karatu sai ce kai har da kai a rike nuko za mu haɗu da daddare ya ce abokin ya ce mai walla ya ce sai ce ustaz ina jin fitsari <laughs> sai ya tulale ya ce yake ce mai wai wallahi ya yi kwana yana kiyamun laili ya ce shi ya manta lokacin da ya kiyamun laili amma tun da ya ce mai maɗi da daddare ya ce in yi allawa akbar in ya sallame sai ƙara allawa akbar har ya waye ya ce don yana jin tsoro kada ya rufe ido ya ci karo da shi <laughs> to kaga anan sahabbai ne fi wannan ka duba ƙarfin imaninsu da tauhidi shi ba wai yana tunanin wani abu bane kawai shi manzo Allah kawai yake kallo Allah ya samu dace to kaga anan yana nuni akan a maganar da imamu alkalbi ya faɗi Allah ya ji kansa da rahama malam ya ce wannan magana intaha maganar ta ƙare ka duba cikin ruhul ma'ani mujallaji na biyar shafi na arba'in da ɗaya zuwa arba'in da biyu haka kuma tafsirul bagawi mujallaji na biyu shafi na ɗari da sittin haka fathul bari mujalladi na shida shafi na ɗari uku da arba'in da hudu harin ya ce wa bainama ya ruddul imamun razi rahmatullahi alaihi ala kaulin bahar wa muqatil wa abu suleiman rahimahumullahu ta'ala ƙa'ilan imamu arrazi Allah ya ji kansa da rahama ya mai da martani akan maganar da imamu bahar ya faɗi imamu mukatil bin hayyan kuma abu Suleiman Allah ya ji kansu da rahama yana mai cewa annahu ma kana min aljinni rasulul batta ce ba a taɓa samun manzo daga aljanu ba da ɗai wa innama kana rusul min al-insi annabawa an same su ne daga cikin mutane kawai وما رأيت في تقرير هذا القول حجة إلا ادعاء الإجماع taɓa ganin. A cikin tabbatar da wannan maganar da Imam dhahaq yake cewa akwai ijma'i akan cewa akwai aljanu annabawa kamar yadda akwai aljanu ba akwai mutane annabawa ba wanda shi yace wai ijma'i ne wa huwa ba'idun yace wannan ya yayi nisa da ijma'i li'annahu kaifa yan'aqidu al-ijma' ta yaya za a ce an kulla ijma'i a wannan magana ma'a husulil ikhtilaf bayan kuma akwai sabanin malamai akai an gane ai abinda aka ce ijma'i shine wanda babu sabani duka malamai sun yi ijma'i akai to ya ba yayi iddia'in cewa akwai ijma'i kuma bayan akwai sabanin malamai akan maganar cewa wai akwai annabi aljani ya ce wannan ba ijima'i ba ne magana ce mai saɓani kuma wannan ma magana ita ce ta farauni kaga har sun ce wai akwai annabi yusuf a cikin aljanin ana ganewa to shi ne malam ce ta ina ya zama ijima'i wa yumkinu an yustadalla fihi bi qawlihi ta'ala malam ce zai yiwu a kafa hujja da shi akan faɗin Allah maɗaukaki inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina inna allaha astafa adama lallai allah ya zaɓi annabi adam wa nuhan da kuma annabi nuhu kaga biyu kenan ko shine awwalur rusulullahi ala wajhil ard sai ce wa ala ibrahima da iyalan gidan annabi ibrahim kaga akwai isma'il akwai kuma ne ishaq wa ala imrana da kuma gidan ala imran alal alamin ga talikai duniya ga baki da don an ce duniya kaga aljanna ciki ana ganewa ana fahimtar wajen istizlal da ayar to tunda an ce alal alamin ga talikai duniya ga baki daya kaga aljanu ma na ciki to saboda haka ta yaya kuma za a ce kai da annabta ake magana to tunda da annabta ne ta ina za a ce kuma akwai aljani annabi shine yace wa ajma'u ala anna murad malamai sun yi ijma'i cewa manufa bi hadha al-istifa Allah ya ce inna Allah astafa zaɓin nan da Allah ya ce ya yi innama huwan nubuwa ana nufin annabta ne annabi adam Allah ya fifita shi an gane shi ne kakanmu kuma daga jikin shi kowa ya fito kullukun min adam wa adam min turab sannan annabi nuhu kaga shi shi ne farkon manzo a doron ƙasa sannan ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sannan mutanen ali imran ana ganewa shi ne sai ya ce fawajaba kaunin nubuwa maksusatun bi ha'ula'i alƙaunu faƙaf ya ce ya zama wajibi kasantuwar annabta an keɓance shi ne ga waɗannan mutanen kaɗai fa'amma ta masu kubbahat bi zahiri hadi al'aya maganar da imamu dhahak ya kafa hujja da zahirin wannan aya cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ya kafa hujja da zahirin wannan aya fal kalamu alayhi min wujuhin sai ce to maganganu akan wannan ayar da imamu dhahak ya kafa hujja da ita ta zo a fuskoki kamar haka al'awwal fuska na farko annahu ta'ala qala Allah maɗaukaki ya ce ya ma'asharal jinni wal ins ya ku tarin aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum wai shin manzanni daga cikin ku basu zo muku bane fa hadha yaqtadi anna rusulal jinn wal ins takunu ba'dan min ab'ad hadha al majmu' yace manzannin da ake magana na aljanu da mutane takunu ba'dan min ab'adi hadha al-majmu' tana kasancewa sashe daga cikin sas wato sashen wannan bangaren ake nufi wa idza kana ar-rusul min al-ins idan ya kasance annabawa daga mutane ne kana ar-rusul ba'dan min ab'adi dhalika al-majmu' sai zamana cewa wato manzanni ne masu isar da sako daga wannan tarin amma ba yana nufin keɓantacce da mutane akwai ba aljanu ma akwai yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi ne zuwa game mutane da aljanu an gane amma manzo ne nawa na mutane ana ganewa amma kuma me an aiko shi ma zuwa ga aljanu shi sa ma har suka zo su tambaye shi ya ba su amsa an gane to su wa'annan kaga ai su ma suna isar da sakon su ne ga ƴan uwansu aljanu to kaga sun zama sa wato manzanni masu isar da saƙon annabin Allah amma ba wai yana nufin an samu aljani annabi kamar yadda akwai a cikin mutane ba fa kana hadha alqadr kafiyan sai ce wannan tsarin sai zama ya wadatu fi hamlin lafzi ala zahirihi sai zama na cewa an ɗauki lafazin a zahirinsa falam yalzam min zahiri hadhihi al-aya ba yana lizumtawa bane da zahirin wannan aya isbatu rasulun min al tabbatar da annabi daga cikin aljanu bane saboda shi ba yana nufi akan haka bane saboda idan ka ce su ma suna da aljanu akwai annabawa kaga dai Allah bai taba ba mu labari ba kuma ba mu samu wani hadisi ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce akwai wani annabi aljani sunansa kaza ba an gane sai dai masu rudar da mutane da tsafi su ne suke wa'annan sai su ce akwai wasu rauhanai wannan kuma in sun ce akwai rauhanai sai su ce maka rauhanan nan su ba aljanu ba ne wasu sinfi ne na mala'iku haka suke fadi shi za ba ka zabo ka ne tintiri amma zai ce ma ai shi baya amfani da aljanu da rauhanai yake mu'amala in ka ce masu waye ba rauhanai zai ce ma mala'iku ne sai ka ce ma ina aka faɗa ka saboda ahmad bin ali albuni shine mutumin da ya karkasa wannan abin shi kuma tsagwaran shirka da bokanci ya rubuta a cikin littattafansa saboda haka wanda mai sani ba sai tunanin wato akwai wani abu da ake kira rauhani aljanu ne amma saboda yana rudan mutane wai yana cewa asrar da sunayen Allah to kaga an ce ma sirrin sunayen Allah kaga sai ka abin nan har a cikin littafin sa yake cewa yafti Allahumma inni as'aluka an tusakhkhira li min mala'ikatika zaghza zaghza wai ya Allah yana roƙonsa a tattala mai wani mala'ika mai suna zaka-zaka da Allah wannan ya yi kama da sunan mala'iku? kai ka zaɗe dai sunan aljanu ne ya yi to kaga a cikin littattafansa yana faɗin irin wa'annan abubuwan to wanda ba su sani ba sai su ce maka ai su suna amfani ne da rohanai alhali kuwa aljanu ne a gwaran tsafi kawai suke duk wanda ka ji a ce ma yana mu'amala da rohanai ne to boka ne matsafi ne dan shi ne ya bada wannan san har daga ƙarshe ma Allah ya ce wa yau mana shuruhun jami'an sun mai kunu lil mala'ikati a haƙula'i iyakun kanu ya abudun Allah ce ranar da za mu tada mutane da aljanu sai mu ce wa mala'iku wai ku wa'annan suke bautawa kanu subhanak sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin al'amarin mu koma bayan su Alkanu ya abu dunar jin aljanu suke bautawa aktsaruhum biyun mu'minun Allah ce mala'iku suka ce mafi yawansu da aljanu suka yi imani kaga kenan ba mala'iku bane Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci a wannan gaba zamu tsaya idan Allah ya raya mu a zuwa majalisi na gaba sai mu tashi kan astani magana ta biyu da malam ya ce wato alwajhu eh, sani daga cikin zantuttukan da ake warware wancan ayar alam ya'tikum rusulun minkum insha Allah in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu a cikin karatun wa alaikumus salam annabi suleiman shi ne daga cikin annaba wanda Allah subhanahu ta'ala ya sakara masa aljanu ina fata ka gane shi sa a hadisin imamul bukhari da Muslim wata rana manzo Allah na salla cikin dare a masallaci sai wani aljani ya zo da wuta zai kwara wa manzo Allah sai manzo Allah ce sai na shaƙi mai wuya har harshen shi ya zazzago a hannuna ya ce ina jin danshin harshensa a hannuna ya ce da na idar da sallah sai na ɗaure shi a fila ya ce sai na ci gaba ya ce ba don na tana da wannan ayar na cikin suratu sa'ad eh, rabbi habli mulkan layan bajili ahadin min ba'adi innaka antal wahhab annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba dan wannan ayar ba da na bari har gari ya waye yara su zo su ganshi su mai wasa kenan da manzo Allah ya daure shi daure wanda yayi sai mai da shi visible ana ganewa saboda kowacin nubuwa ana ganewa daure wanda manzo Allah ya masa sai ya sa ba zai iya boyewa ba shine ce yara za su zo su yi ta wasa da shi kenan akwai dalilin da zai zai iya ganin aljani kenan an gane yawwa alaikum musulam wannan ai ba imran na annabi musa ba ne wannan na zakariya ne ai eh na annabi zakariya ne annabi zakariya mana ga annabi yahaya ha ba ba dalilin da yasa Allah ya dauki maryam a gidan annabi zakariya ba kenan saboda maryam binti imran aiko eko eh abin da ake magana a cikin shi annabi isa ya fito ai eh to ai wannan gidan ne na'am amun yi shi da azumi mun yi shi a tafsirin mana azumi azumi na'am wa alaikum assalam Ahmad bin Ali Albuni Ahmad bin Ali Albuni shine mutumin farko da ya fara rubutu a kan tsafi na bokanci yana da littafi guda biyu bala'i ne littattafan nan ana zuwa ambata wani zai ne shi za eh, guda biyu ne amma abin takaici za ka gan shi a youtube wai har ana koyar da littafin tsagwaron shirka ne a cikin littafin albuni eh? eh kafirin littafi ne don ko a saudi aka kama mutum da littafin na kashe shi za yi sai an sare mai kai a ina ne amma ga shi na a najeriya ko ina kaji za ka gan shi a banza lokacin da na taba neman littafin a sudan akwai wani aboki na suna sai da littattafai na ce kamun sai kalle ne ya ce kudi so ne na ce a ina bincike ne ina so in kafa hujjoji ne da wasu maganganu na mutumin sai ce to iya saukin da zai min ya ce in kawo dala dubu daya zai zo min da littafin ya ce saboda in aka kama shi a kwantenansa yana da garamar da zai biya saboda haka sai ce mai to ainihin ɗalibi ne sai ce iya saukin da zai mun ya cire mun dala 200 in kawo 800 dala 800 zai kawo mun littafin sai na ce mai dan Allah da ya ce shi iya saukin da zai iya mun kenan to ina zaune nan ma sai na kare shi a Sudan ne fa ina da a nan 500 aka kawo mun shi daga Kano naira 500 ina zaune aka kawo mun to kaga tsagwaron shirka ne kawai a cikin littafin barin gaya ma a cikin littafin ba ana cewa yasin yar mai dugur ba to a cikin littafin ne a cikin littafin ne ana cewa yasin kafa 41 ko to a cikin littafin ne duka a cikin littafin ne Allah ya samu dace in mun gama sai ka neme ni zan gama gaya masu na littafin eh amma guda ɗaya mutane suka fi sani amma guda biyu ne yawa Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana akwai mala abakar sadiq yana kwanci a asibiti muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya shi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa akwai kuma Ahmad waye kace ya rasu malam salihu ko mana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomansa jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa, mu kuma da Allah ya ara mana lafiya muna roƙon sai ba mu ikon ribatar lafiya wajen yi masa biyayya ya karɓa mana ayyukanmu wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga zuriyarsa ya albarka ga dukiyarsa muna roƙon Allah yanda ya bashi arziki ya bashi iko sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu mai mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama da yin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutum mu zo ya ba mu iko cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu